a wannan masallaci na al'imam al-bukhari a cikin wannan unguwa ta rijiyar zaki a cikin kanan dabo a yau muna uku ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da hudu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu cikin tafsirinmu na littafin allah maɗaukacin sarki a jiya mun tsaya kan aya ta sittin da bakwai to amma za mu koma baya za mu karanto daga aya ta 65 wa yawma yunadihim bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين نعم الله يكي ويوم يناديهم a ranar da Allah zai kira ku wa ya kulu ya ce ma za a jabtumul mursalin me kuka amsa wa manzanni fa amiyat alaihimul anba sai duka wasu labarukan duka labarukan sai suka ce musu yawma izin a wannan rana fahim la yatasaalun ba sa tambayar junansu fa amma man taba amma kaga wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah wa amana yayi imani wa amila salihan yayi aiki aiki nagari fa asa an yakuna min al-muflihin wannan zai kasance cikin waɗanda suka rabauta kamar yadda muka ambata a jiya tambayoyi ne guda biyu tambayar farko da za a yi ta shafi tauhidi kaɗai da Allah madaukakin sarki الله يسي ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذي لكنتم تدعون ranar da Allah zai tada su ya kira wasu ya ce ina abokan tarayya waɗanda kuke rayin cewa abokan tarayya ne na Allah kun ga wannan tambaya sai kan abin da ya shafi kaɗai da Allah madaukakin sarki da bauta shine man rabbuka wane ne ubangijinka tambaya ta biyu wa yau mai yulanihim ranar da Allah zai kira su Fayon Olu ya ce ma za a jakutu mai wurtali kuka amsa wa manzani? Ma'ana wa manabi yunuka wani ne an daɗe ka? Me kuka amsa wa manzanin da suka zo suna kiran ku zuwa ga Allah maɗa wajen ƙarfi? Suna kiran ku zuwa ga kaɗai ta Allah? Da barin haɗa Allah da wajen Bauta. Shin kun gaggajaku? Kun yi musu biyayya. Ko kuma kun ƙarya za ku? Kun saka mutu. za a tambaye su ne dangane da wannan to rana ce da yake ba zai mutum ya karya ba Shi ne Allah ke da ya ta'alaihi wal ba. sai labarukan gaba daya sai su kace muku ma'ana sai su rasa me za su ce ai fa khafiyat yi al akhbar duk abin da suke tunanin za su faɗa sai ya zama ya fashe musu hujjoji su fashe domin babu hujjajin a lokacin yau ma'izin a wannan rana ta tashi na kiyama saboda tsanani saboda halin da ake ciki saboda gaban Allah maɗaukakin sarki ne wahum la alu Allah maɗaukakin sarki ce su a ranar ba za su tambayi juna ba ba za su tambayi junan su ba dangane da me ya kamata su faɗa sannan kuma ba za su tambayi junan su ba dangane da 'yan uwansu a ranar kowa ta kan shi yake wala yas'alu hamimul hamima masoyi a ranar ba zai tambayi ina masoyin shi ba saboda wannan yanayi da ake ciki bar ma Allah ya gaya mana uba zai gudu uwa za ta gudu ɗa zai gudu mata za ta gudu kowa zai guje wa junansa kowa zai guje wa ɗan uwan shi da kulle wurin mai yau bane ne sha'anin ne a ranar kowa yana da abinda ya dame shi kuma ya sanya a gaba dan rana ce ta firgici rana ce ta ban tsoro to a ranar za a tambaye su dangane da wannan sai Allah ya faɗi waɗanda za su tsira fa amma man taba amma waɗanda suka koma zuwa ga Allah labadin man taba yana nuna ko da mutum ya yi laifin amma ya tuba misali kagiri ne sai ya musulunta wannan ya tuba mai zunubi ne sai ya daina zunubi ne sai astaghfirullah ya nemi gafara Allah ma'ana ya tuba ya bar abin da yake yi wa amana yayin imani ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kadaita Allah da bauta wa amila salihan yayi aiki aiki na gari ay amila amalan salihan aka goge al-mawsuf aka bada kibatin wa amila amalan salihan yayi aiki aiki na gari aiki na gari shine wanda ya zama an yi dan Allah kuma ya dace da abin da manzon Allah ya koyar ma'ana an yi aikin saboda Allah saboda neman yardar Allah kuma an yi shi yadda manzon Allah ya koyar to wannan ba asa an yakuna min al-muflihin wannan ya kusata wannan asa'in ba ta ma'ana zato bace ta tabbace ki tabbas wannan zai zama cikin al waɗanda ma'ana suka rabauta a wannan rana suka samu tsira daga azaba ta Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki zai kira waɗannan bayi shi ya tambaye su gane da annabta sun gaskata manzanni ko sun karyata su kamar yadda muka faɗa dama tambayoyi uku ne a cikin kabari man wane ne ubangijinka wa kake bautawa sai tambaya ta biyu wa man nabiyuka wane ne annabinka kamar yadda ya zo a hadisi za a ce man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wannan mutumin da aka aiko muku wane ne shi wanda ya yi imani da Allah sai ya ce Allah ne kuma Allah ya aiko shi kuma na yi imani da shi kuma na na shi Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da Imam al-Bara ya rawaito manzon Allah ya ce idza qa'ada al-mu'minu fi qabrihi in mu'mini ya zauna cikin kabarin shi domin an binne mutum ana gama binne shi farkon abin da za a fara mai a cikin kabari shine abin da ake kira fitnatul qabr wannan tambayar da za a kabari ita ce tun kabari mala'iku biyu za su zo su zaunar da mutum a cikin wannan kabari din wa yu'idani su zaunar da shi ɗaya ana ce mai munkar ɗaya ana ce mai nakir to waɗannan mala'iku za su tambaye su dangane da abin da ya shafi addini da annabi sallallahu alaihi wasallama da ubangiji wannan haka yi zuwa cikin hadisin bara idza qa'ada al-mu'minu fi qabrihi in mumini ya zauna cikin kabarin shi utiya sai a zo masa shi ne waɗannan mala'iku da za su zo kuma shahida Allah ya ilaha illallah sannan ya shaida babu abin bautawa da tantanta sai Allah shi ne a ranar zai ba da gaskiya ya kuma tabbatar cewa ya tsaya kan tauhidi wa anna muhammadar rasulullah kuma zai shaida wa anna muhammadar rasulullah kuma zai shaida annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi imamu bukhari da tirmidhi da abu dawud suka rawaito shi wannan hadisi daga rana insha Allah ya kara masa yarda sai manzo Allah yana ba da labarin cikin kabari cewa ammal munafiq shi munafiki wal murtab da mai yin shakka idan aka yi mai tambaya a cikin kabari fa ya qulu la adri sai ce ban sani ba sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu wannan munafiki kenan wanda dama ba imani ne ba kurin ya faɗa ne don ya samu kubuta da tsira to sai ce na ji mutane suna faɗa ne shine ne ma na faɗa don haka ban san komai a kai ba ubangiji Allah ya kiyaye ni a wannan rana kamar yadda muka karanta a nan abinda waɗannan ayoyi ke gwada mana a wannan rana ta alkiyama ba mai tambayar wani la yasalu ahadun ahada ba wani wanda zai tambayi wani wala yughni ahadun an ahadin wani baya wadatar wa wani aikin mutum shi ne zai tsirar da shi kamar yadda Allah ya faɗa sannan wannan ayoyi za mu ga alƙawarin Allah tabbatacce wanda Allah baya saba alƙawari da duk wanda ya bar shirka ya bar kafirci ya yi imani ya yi aiki na kwarai, Allah ya ce ta to wannan fa asa an ya yakuna min al-muslimin wannan tabbas zai zama cikin waɗanda suka rabauta da haka a cikin wannan magana akwai faɗaitarwa wajen yin imani da tuba da aiki na kwarai, domin Allah ya faɗi rabauta ɗin ta hanyar waɗannan abubuwa ne Allah ya ce fa amma man taba wanda ya tuba wa amana yi imani wa amila salihan ya aiki gari. kenan hanyar tubar ita ce hanyar kukuta din ita ce waɗannan abubuwa da Allah ya ya jera da haka kwaɗaitarwa ne zuwa ga waɗannan abubuwa din to wannan dangane da abin da zai faru kenan a ranar tashin alƙiyama daga nan sai Allah madaukakin sarki sai ya juyo kuma ya ci gaba da ba da amsa ga waɗannan kafirai da suke faɗan munanan maganganu dangane da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanahu سبحان الله وتعالى عما عما يشركون نعم الله يقول وربك ya kai mai سورانو ya yakhluqu wa sha. yana halittar abin da ya ga dama wa yana kuma zakar abin da ya ga dama ma kana da wani ko ba su da zaki, zaɓi ba na ku bane subhanallahi wa ta'ala sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala kuma ya ɗaukaka a zafi da sifa amma yushrikun dangane da abin da suke hada Allah da shi ubangiji Allah madaukakin sarki yana fuskantar da magana ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa rabbuka ubangijinka ya rasulullah sannan kuma yana fuskantar da magana ga duk wanda yake karanta wa rabbuka ubangijinka ya kai mai sauraro Ya yakhluqu ma yasha yana halittar abin da ya ga dama da haka akwai waɗanda suke cewa ta yaya za a yi ko za Allah zama shine manzo ai ba shi ya kamata ba me yasa ba za a saukar wa da wani da wani ba sai Allah ya ba su ansa ubangiji ne ke halittar abin da ya ga dama kuma ya zaɓi abin da ya ga dama anan Allah ya ma ya sha'u abin da Allah ya ga dama lafazin ma a larabci ana amfani da shi kan abin da bai da hankali dan adam ba za ka kalli mutum ka ce ma haza ba sai dai ka ce man haza haka nan in mace ce man hazihi amma in dabba ce kana iya cewa ma haza ka kalli kare ka ce ma haza saboda bai da kima ta dan adam ko ka kalli wani abin da yake daskararre jama'a kamar wannan ka ɗin wannan abin ce ma haza da haka idan aka yi amfani da man to gane bai na mai hankali ne ma ta abin da bai da hankali da abin da bai motsi da abin da yake daskararre sai Allah ce wa rabbuka kulu'u? ma ya sha. ubangijin ka yana halittar ma ya sha sai aka amfani da lafazin ma suka ce an yi amfani da lafazin ma a nan don rinjayar da waɗannan abubuwa a kan abin da yake mai hankali mana inda za ka duba yanzu ko a wannan inda muke rayuwa abubuwan da za a yi amfani da ma a kan su sun fi yawa a kan wanda za a amfani da man domin ma ɗin tana ɗaukar da abin da bai da hankali kama daga dabbobi da kuma abin da yake da tsararri bai da rai da za a amfani da ma a kai shi to ya fi yawa dangane da abin da za a amfani da man a kai shi to sai aka rinjayar da wanda ya fi yawa akan wanda yake bai da yawa sai aka ce man a wa rabbuka yakhluqu ma yasha ubangijin ka yana halittar abin da ya su, don haka wannan ma din ta hada da abin da yake na sifa da abin da yake na gangar jiki da abin da yake na ayyuka duk ubangiji ne yake halitta wannan kuma shi ne aqidar ahlus sunna wal jamaa aqidar ahlus sunna wal jamaa bani gaba ɗaya da ayyukan su duk halitta ne na Allah akwai masu aqida aljabar masu cewa dan adam ba bai da iko bai da bai da irada bai da siyar duk abin da dan adam yake tun kuɗa shi ake yi bai da wani iko a tare da shi da haka duk wani abin da ka gani to tilasta shi yi kamar iska ce kamar bishiya ce a hanyar iska sai inda iska ta kada ta suka kore wa dan adam iko da siyar. to wannan kuma ya saba da abin da yake na aikace na waki wanda ya ya hau sama zai sako sai ya biyo matakala tsab ya sako kaga wanda ya sako bi ikhtiyari da zafin shi ne da ikon shi ne amma wanda aka turo wani lokaci ya sa wani turo shi kaga shi ba zai sai ai da sona na tuho ba turo shi aka yi la an an ikhtiyari ba zafin shi bane a sai dan adam yana da irada wannan iradar da Allah ya ba mu ikon da Allah ya ba mu sanya mutum idan ya ga abin da bai fi sai ya gudu in ya ga abin amfani sai ya tsaya duk wani yawan dan adam yana da wani iko a tare da shi Allah bai yi dan adam ya cire masa iko ba ya zama kullum bai da dama sai dai ikon dan adam yana bin bayan ikon Allah ne wa ba ta da illa an sha Allahu rabbul alamin kana ce cewa yanzu bari in sallaka ta ka yi yadda ka tsallaka amma Allah bai baka ikon ba to wannan ikon naka ba zai zarfu ba sai in Allah ya ga dama sai ka in Allah bai ga dama ba ko da kai ikon ba zai yi ba to da haka nan ubangiji ne yake halittar duka ma ya sha'u abinda ma'ana ubangiji ya ga dama da gangan jiki na mutane mutane aljanu mala'iku annabawa duk waɗannan Allah ne ya halitta su sannan kuma in ka kalli sauran abubuwa waɗanda ba mutane ba na bishiyoyi na tsirrai na iska na kaza ubangiji ne ya halicce su kakan da dabbobi don ubangiji ne ya halitta duk Allah ne ya halitta wannan kuma ku duba sai aka yi amfani da ya khuluqu yana halittar Mana dan a nuna abin yana ci gaba shi yasa wannan kire-kire da muke gani yana cikin abin da Allah yake ishara zuwa ga samun shi cewa ya khuluqu yana halitta sanda Allah ya faɗa cikin suratul nahl ya faɗi dabbobi na ni'ima da yadda ake amfani da su wal khayla wal gada wal hamira litarkabuha wa zina sai Allah ce wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma yana halittar abinda da ba ku sani ba malamin ta ce isara ce ta waɗannan ababen da muke gani na zamani lokacin da aka ta babu jirgin sama babu na kasa babu na ruwa babu mota babu babur babu keke kun ga amma ubangiji a lokacin yace wal khayla da wasai wal bighada da alfadari wal hamira da jakuna litarkabuha Allah ya samar da su dan ku hau wazina kuma fi ado sai Allah ce wa yaqulu kuma ubangiji yana ci gaba da halittar ma la ta'lamuna abinda ba ku sani ba shine waɗannan abubuwa ubangiji yana ci gaba da samar da su ba mamaki nan gaba in aka daɗa timan wani shekaru a samar da wasu abubuwa ba kuma ba mu sani ba to duk wanda yana cikin abinda Allah yake halitta wa yaqtar kuma ubangiji yana zaba Allah ne zai halitta abin da ya ga dama kuma wa yaqtaru ma yasha'u ya zaba abin da ya ga dama ma'ana raddi ne ga waɗannan mushrikai da suke ta za a yi ko manzon Allah sai Allah ne ya zabe shi Allah ne ya halitta shi ya zaɓe shi wanda kuma iko ne na Allah ba wani wanda ya zai cewa Allah zaɓuwa ne ko kabarwa ne Allah ne yake zaɓa annabawa zaɓe ne na Allah inna Allah hasafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin Allah ya zaɓi annabi Nuh da annabi Adam Allah ya zaɓi annabi Adam da annabi Nuh da iyalai Imrana da iyalan ibrahim annabi isma'il annabi ishaq annabi yusuf manzon allah sallallahu alaihi wasallama allah ya zaɓe su da haka annabta zaɓi ne daga allah shi sa malamai suke cewa ba a ba a tsururutar annabta wannan mutum ya ce shi bari ya bi hanyar da zai zama annabi ya ce zai daina kila fita yawo zai zama yana sallah yana azumi yana kaza dan ya zama annabi annabci zaɓi ne daga allah ma'ana ba wai mutum bane yake bin wani tafarki har ya fiye zama annabi ba yadda za a yi ka zama annabi sai in Allah ya zaɓe ka Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ne kowa sanin inda zai sanya sakon shi da haka manzon Allah da Allah ya zaba Allah ya zabe shi ne ala ilmin domin ubangiji shine al-alim shine masani Allah ya ce Allahu yastabi min al-malaikati rusulan wa min an-nas Allah yana zabar manzanni daga cikin mala'iku yana kuma zaɓa daga cikin mutane a hadisin wasila ibn al-asqa wanda imam muslim ya rawaito manzon Allah yana cewa inna Allah astafa kinana ta min waladi isma'il Allah ya zaɓi kinana kabila ce babba jama'a ne babba daga cikin annabi isma'il sai Allah ya zaɓi kinana wa saba quraishan min kinana daga kuma cikin kinana sai aka zaɓo quraishawa sai aka bibita su aka ba su daraja wasafa min quraishin bani hashim daga kuma cikin bani hashim cikin quraisha sai Allah ya zabi bani hashim quraishu kabila ce babba kamar hausa in ka ce hausa kabila ce babba akwai katsinawa akwai sakkwatawa akwai zazzagawa akwai kaza akwai kaza duk kuma hausawa ne kowanne ba haushi ne ba sakkwace ne ce shi ba haushi ne ba kano ce shi ba haushi ne ba katsina ce shi ba haushi ne ko ba wanda ba ba haushi ba kaga hausa amma gida gida to qurayshawa akwai bani adi kabila sayyidina umar akwai bani taymin kabila sayyidina abubakar akwai bani umayya kabila sayyidina usman akwai bani hashim inda manzon Allah ya fito amma dukkanin su qurayshawa to haka manzon Allah ya zabi bani hashim daga cikin quraysh sai manzon Allah ya ce wasafani min bani hashim daga kuma cikin bani hashim ne kuma Allah ya zabe ni da haka kun ga zabe ne sai da Allah ya zabe kinana daga ƴaƴan annabi Isma'il daga Kinana aka zaɓo Quraishi daga Quraishi aka zaɓo gidan Bani Hashim daga Bani Hashim aka zaɓo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala da ya zo yana ɗan bayani dangane da wannan aya cikin littafin sana zadin ma'ad fi hadi khairul ibad ya daɗa fito mana da yadda Allah ya zaɓa abubuwa daban-daban cikin halittunsa sai ce wa ta ta'ammalta ahwala hadha al-khalq in ka kalli wannan halitta da Allah yayi ra'aita hadha al-ikhtiyara wa at-taqfif fihi dalan ala rububiyyatihi ta'ala wa wahdaniyatihi yace in ka kalli wannan halitta to zaka ga zaben nan wannan zaben da Allah yake magana da kefancewa da Allah yake yi a cikin wannan halitta dalili ne da yake nuna ma ubangijin takar Allah da cancanta shi da bauta wa kamali hikmatihi wa ilmihi wa qudratihi kuma zai nuna maka cikar hikimar ubangiji wannan zaben da Allah yake zai nuna ma cikar hikimar ubangiji da cikar ilimin ubangiji da duk abin da Allah ya zaba sai ka ya dace da kuma cikar kudura ta ubangiji wa annahu Allahu allazi la ilaha illa hu kuma ma'ana za ka gane shi ne Allah abin bauta wanda ba wani wanda ya cancanta a bauta wa shi fala sharika lahu yakhluqu ka khalqihi ba wani abokin tarayya da yake halitta irin ta Allah babu shi ba wani wanda yake nuna cewa ga wani yana halitta irin ta Allah kisa Allah yake afa man yakhluqu kaman la yakhluq yanzu wanda yake halitta zai daidai da wanda baya yi duk wani abin da ake bautawa Allah ya gajiyar da duniya ko menene shi yace lam yakhluqu dhubaban wala ijtama'u la ba za su iya halittar guda ba ko da za su taru in za a taru gaba ɗaya kam ba za a iya samar da guda ba inda kuda kuma zai firge wani abu daga cikin halitta daga cikin dan adam daga ba wanda ya sai dame da shi sai Allah to da haka zai nuna ma cewa ubangiji bai da abokin tarayya da yake halitta irin tashi wa yaqtara tasiyarihi ba wanda yake zabi irin na Allah wa yudabbiru ka tadbirihi ba wanda yake shirya al'amura ya tsara su kamar na Allah fa hadha al-ikhtiyar wa tadbir wa taqsir المشهود عثره بهذا العالم من أعظم آيات ربوبيته ibn al-qayyim yace wannan zabe da Allah yake da kebance wani abu ya zabe shi bibi ta ce da Allah yake a wannan rayuwa babbar aya ce da ke nuna girman Allah wa akbaru shawahid wahdaniyati da yake nuna kadaitakar Allah domin in ba kadaitaka abin ba zai tafi ba ka duba yadda Allah ya tsara rana da inda za ta fito da inda za ta fadi ya tsara wata zai fito ya adadin kwana kaza ya fashe ya sake fitowa ya tsara rani ya tsara damana ya tsara sanyi ya tsara inda ba Allah ba ɗaya ba ne abin ba zai yi ba don sai an samu karo wata rana sai wani ya ce daga cikin allolin kaza yau ba na san rana ta fito ɗaya ne shi ne kuma sai ta fito to ko dai su jayayya wanda ya fi karfi kaga wanda aka fi karfi bai cancanta ya zama Allah ba to wannan tsarin da duniya take gudana shi yake nuna maka Allah ɗaya ne domin tsarin yana tafiya babu karyewa dan da da wani to da tsarin ba zai tafi ba sai an samu karyewa kuma yana na masu ta kamala ta ubangiji da ma'ana gaskiyar manzannin manzanninsa yace fa nushiru minhu ila yasirin yaqulu munaddihan ala alama wara ibnu sai ce bari mu faɗi kaɗan daga cikin zafin Allah zai nuna maka sauran sai kuma za ka gano sauran da kanka dalan alama siwa yace fa khalaqa Allahu as-samawati sab'an Allah da ya tashi ya halitti sammai guda bakwai fasara da ulya min hafi za ku ta ƙarshen. san kololuwa sammai guda bakwai sai Allah ya zabi ta sama faja'alaha mustaqarra muqarrabina min malaikati sai ya sanya tanne gurin zaman mala'ikunsa makusanta manya-manyan mala'iku masu daraja makusanta can sama ta bakwai suke waktar sahabin ƙurbi min kursiyihi wa min arshihi kuma ya keɓance ta ita sama ta bakwai ya zaɓe ta sai zama ta fi kusa da alkursi na ubangiji ta fi kusa da al'arshi na ubangiji domin sama daban alkursiyu daban al'arshu daban to amma alkursiyu wal arshu duk suna sama saman saman ta bakwai kaga ta bakwai ita ce kusa da su to wannan zaɓi ne na Allah sai ce wa askanaha man sha'a min khalqihi kuma Allah ya zaunar da wanda ya so cikin halittarsa a cikin wannan sama ta bakwai falaha maziyatun wa fadlun ala sa'ir samawat yace wannan sama ta bakwai tana da daraja tana da falala akan sauran sammai akan ta daya akan ta biyu akan ta uku walau lam yakun illa qurbuha minhu tabaraka wa ta'ala yace da babu wata falala ma sai kusancin ta ga Allah sai kusancin ta ga Allah madaukakin sarki wa hadha at-tabdil wa at-taqsim yace wannan fifita wanda Allah yi da kebance ta ma a tasawi ma datin samawa duk da abin da aka yi sama ta ɗaya da aka yi sama ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da abu ɗaya ne amma ana ya ta ta bakwai duk da abu ɗaya ne ya samar da su duk da ma'ana daga madda ɗaya ne to wannan keɓancewar da Allah yi bidan yana cikin min abiyadin adilla yana daga cikin mafi bayyanar dalili da yake nuna cikar kudurar ubangiji da hikimarsa wa annahu yakhluqu ma yasha'u wa yasa yana halittar abin da ya ga dama kuma ya zabi abin da ya ga dama wa min haza daga cikin irin wannan dai Allah ya halicci abin da ya ga dama ya zaɓi wanda ya ga dama jannatul firdaus tabdiruhu subhanahu jannatul firdaus ala sa'iril jinan yadda Allah ya tizi da aljannar firdaus kan dukkan sauran aljannatai aljannatu mataki mataki ne akwai aljanna ta farko akwai ta biyu akwai ta uku har zuwa jannatul firdaus ita ce kololuwa sai Allah ya sanya al'arshin ubangiji shine rufin saman jannatul firdausi kun ga Allah ya bibita ta kenan to sai ce wa min haza daga dai irin wannan zaki da Allah yake ya halitta abin da ya ga dama ya zaɓa ikhtiyaruhu min al-mala'ikati mustaqayna minhum ala sa'irihim yadda Allah ya zaɓi ya halitta mala'iku kuma sai ya zaɓi makusanta daga cikin sai ya fifita su ka jibrila wa mikala wa israfil waɗannan guda uku sai Allah bibita su akan sauran mala'iku har ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya zo zai yi sallar dare daga cikin addu'ar da yake yana cewa Allahumma rabba jibrila wa mikala wa israfila ya Allah ubangijin jibrilu da mikala da israfil waɗannan mala'iku guda uku manzon Allah yake ambata dan a nuna ma darajar su da girman su da fifikon su manzo Allah ya ambaci waɗannan guda uku saboda yadda suke da kifanta da yadda Allah ya zaɓe su da kusancin su zuwa ga Allah malaku malaku da yawa ne a sama ba wanda ya san adadin sai Allah manzo Allah ya ce sama ta yi tsara kuma ya cancanta ta yi domin ba wani bijiri da in ya hudu za su tsaya face akwai mala'ika a cikin wurin da haka idan duk mutanen duniya za su kafirce wa Allah ba abin da zai rage Allah dan inda Allah zai samu wani abu da bauta da ta mala'iku ta ce dan su ba sa da tasbihi ba sa daina bauta wa Allah to balantana kuma Allah baya karuwa da bautar mai bauta kamar yadda Allah baya rabuwa da kafircin mai kafirci to waɗannan guda uku a cikin mala'iku sai Allah ya zabe Jibrilu shine mai zuwa da wahayi wahayi kuma da shi zuciya take rayuwa alqur'ani wahayi ne to da shi zuciya take rayuwa mika'il shine mala'ikan da ke kula da ruwan sama ruwan sama da shi ne kasa da dabbobi da tsaro suke rayuwa israfil shi ne yake rike da kaho wanda idan ya yi busa kowa zai mutu kuma in ya yi busa kowa sai rayu da izinin allah kaga duk guda uku suna da alaka da rayuwa jibrilu yana da alaka da zuwa da wahayi shi yake kawo wahayi shi yake rayu zukata mika'il shi yake kula da ruwan sama ruwan sama shi yake raya ƙasa da tsirrai da dabbobi har ma da mutane gaba ɗaya gangan jiki israfil shi yake rike da ƙaho wanda in ya busa za a mutu in ya ƙara busa kuma kowa ya tashi to sai wannan Allah ya kebanta waɗannan guda uku wa kazalika ikhtiyaruhu subhanahu lil anbiya haka nan da Allah ya halicci mutane sai da annabawa duk a ƴaƴan annabi Adam bani Adam sai Allah ya zaba annabawa sai bi da su wa hum mi'atu alfin annabawa dubu ɗari ne wa arba'atun wa ishiruna alfan da dubu ashirin da hudu wa qiyaruhum rusula minhum cikin annaba sai Allah ya zaɓi manzanni da wasu malamai suna cewa annabi da manzo annabi daban manzo kuma ya fi annabi akwai kuma wanda annabi ne manzo kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne shi kuma manzo ne shi annabi galiban yakan zo ya jaddada shari'ar wanda ya gabace shi kamar yanzu a cikin bani isra'ila akwai annabawa da yawa waɗanda dukkanin suna aiki da asaura asaura da allah ya ba annabi musa sun zo ne suna jaddada shari'ar da annabi musa ya zo da ita inna an zallar taurata fiha hudan wa nuru sai allah ce me yahkumu bi annabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu suna aiki da asaura to waɗannan annabawa ne suna nan da yawa cikin bani isra'ila wasu ma Allah bai gaya mana sunayensu ba sai dai ishara zuwa gare su alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa idh qalu li nabiyyin lahu suka gaya wa annabin kaga Allah bai gaya mana wannan annabi bane wazan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce yace kana banu isra'il tasutuhum anbiya'uhum su bani isra'il annabawan su yake musu jagoranci kullama halaka nabiyyun ba'atha Allah nabiyyan akhar ko khalaqahu nabiy duk lokacin da annabi ya wuce sai Allah ya kawo wani annabi to suka ce annabawa ba su kai manzo ba shi manzo yana zuwa da sabuwar shari'a ana aiko shi galiba gurin mutane ma kafirai shi ne zo musu da shari'a in ma ba su zai yaƙe su sabanin shi annabi yana zuwa ya tajiriri akwai kuma wanda yake annabi ne manzo kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya zaɓi a manzanni akan annabawa yace waɗannan manzanni din a su ɗari uku da sha uku ne kamar yadda zo a hadisin abizar wanda imamu ahmad ya rawaito da ibnu kibbana a cikin waɗannan manzanni kuma sai Allah ya zaɓi guda biyar ya bibita su su ne ulul azmi su ne wanda Allah ya faɗa cikin suratul ahzab da suratul shura Allah ya ce wa idza akhadna minal nabiyyina mithaqahum ka tuna yayin da muka karbi alƙawari tsakanin daga annabawa sai aka ce wa minka daga wajen ka ya rasulullah sai eh, kenan wa min nuhin bi kenan wa ibrahima uku kenan wa musa hudu kenan wa isa biyar kenan waɗannan su ne ulul azmi min ar-rusul duk cikin manzanni su waɗanda su kowa to kuma a cikin su sai Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam guda biyu cikin waɗannan guda biyar su ne khalilullah annabi ibrahim da manzon Allah kuma Allah ya da manzon Allah akan dukkan annabawa to kun ga Allah ya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yastar da kan halittar mutane aka zaɓi annabawa cikin annaba aka zaɓi manzanni cikin manzanni aka zaɓi ulul ulul azmi cikin ulul azmi aka zaɓi annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zama sune khalila Allah cikin kuma waɗannan guda biyun Allah ya bibita manzon Allah ya zama sama da kowa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yastar idan ka dawo Allah madaukakin sarki ya zaɓi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sauran al'umma cikin kuma sahabban manzon Allah sai Allah ya zaɓi as-sabiqun al-awwalun wanda suka shiga musulunci tun daga minki tun farko farko cikin waɗannan as-sabiqun al-awwalun da aka cire ahadu badr wanda dai ya ji ya ba da gaban yake cikin sahabban manzon Allah har manzon Allah yana cewa wa ya sanar da kai ya kai Umar Allah ya kalli wanda suka je yakin Badar ya ce kuyi yi abin da kuka ga dama na gafarta muku kisa in je ka je yakin Badar to daban yake cikin sahabbai haka nan Allah madaukakin sarki cikin sakon da ya aiko da annabawa da shi sai ga musulmi sai zama shine mafi biki shine mafi daukaka shine wanda ya kowanne cikin al'ummatu da Allah ya halitta al'umma annabi Adam al'umma annabi nuh annabi musa annabi isa sai Allah ya zaɓi wannan al'umma ta manzon Allah kan sauran al'ummu gaba daya manzon Allah yana cewa antum mubuna na umma ku wannan al'umma ku ne cikon al'umma ta saba'in antum khayruha wa akramuha ala Allah ko ka bi girma a wurin Allah kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sahihi yake cewa na rantsi da wanda rai zake hannunsa ina fata za ku zama rabin yan aljanna wannan al'umma su ne rabin yan aljanna tun daga al'umman farko a haɗa duka to wannan al'umma ita ce rabin al'ummar da suke cikin aljanna da Allah ya tashi kuma ibnu kayyim ce daga cikin abin da Allah ya halitta kuma ya zaba wa min hadha ikhtiyaruhu subhanahu wa ta'ala min al-amakin والبلاد خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام لأن يحدث ولا da garuruwa sai Allah ya zaɓi mafi alkhairi mafi girma shine albaladul haram makka sai Allah ya bibita ta akan dukkan birane biyar da yake da san garin ku dole ka yadda makka ta ku garin ku Allah ya zaɓi wannan garin sai aka haifi annabi a cikin garin Allah ya aiko shi kuma ya sanya ayyukan ibada a makka ake inda mutum yanzu zai biya kuɗi ya tafi wani guri da ya kama da makka ya tsaye wa arafa ya je wani guri ya ce muzdalifa ya je wani guri ya ce mina Allah ba zai karɓa ba dole ibadar hajji sai ka je makka duk yadda ke da kin makka ko da kin mutanen makka ba za ka yi ibadar hajji ba sai a makka a nan kaɗai ake yin ta a duniya wannan zaɓe ne Allah madaukakin sarki ya wajabta a nesa kake a kusa kake ka amsa kiran Allah ka je aikin haji walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila da ka lokacin da annabi Ibrahim Allah yake kira bayan ya gama gina Ka'aba Allah yake kira mutane wa anzil bin nasi bil haji. sai Allah yake ne ya tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya'tina min kulli fajjin amin Allah yake kai kira za su zo a kafa za su zo akan abin hawa wanda aka ma'ana dankwabe shi aka shirya shi don wannan tafiyar sai Allah ya ce za su min kulli fajjin ani daga ko ina mai nisa in ka je aikin hajji zaka gani mutumin da baka taba gani ba ma baka san sunan kasar su ba sai ku haɗa shi a gurin aikin hajji ya amsa wannan kira yana labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik kai daga Najeriya kana labbaika na Amerika yana labbaika na Rasha yana labbaika na Saudiya yana labbaika na ko ina a duniya yana labbaika Allahumma labbaika daga wanne kira daga kiran da annabi ibrahim ya to Allah ya zaɓi maka ya bibita ta aka kowane guri ya sanya ta gari ne da ake so ka shiga kana mai kankan da kai kana mai kusuri ka sannan duk wanda ya shiga Allah ya sanya gurin ya zama amintacce har yanzu a duniya ba gurin ba inda ya nan aminci duk inda kai yi tunanin akwai zama lafiya da kwanciyar hankali bai kai haramin makka da madina ba nan ya fi ko ina aminci da kwanciyar hankali sannan Allah ya sanya hatta dabbar da ta shiga cikin a taba kada a taba ta bishiya kada a cire ta kada a tsintuwa sannan ma zuwa gurin ka je kai ibada ka dawo manzo Allah ce duk wanda ya aikin haji bai yi rafasu ba bai yi farfasa ba bai yi ma'ana shi ba bai yi didali ba zai dawo kamar ran da aka haife ma'ana dai da salon alif ba gurin da zaka je ka samu wannan sai maka to haka Allah ya zaɓi wannan gari to wannan hasa'i na garin makka yana da yawa wanda ibn qayyim ya yi ta ambata waɗannan wanda ba lallai mu tsaya muna ambatan su ba to sannan dai daga cikin abin da Allah ya halitta ya zaɓa su ne kwanaki wa min hadha tabdiluhu ba'd al-ayyam wa shuhur Allah ya duba wasu kwanaki sai ya bibita wasu ya kalli watanni ya bibita wasu fa khairul ayyami inda Allah yawmun nahar yin in an ce yini shine daga kullowar rana zuwa faduwar ta to mafi alkhairi shine yawmul hajjil akbar yawmul nahar ranar yanka ranar babban sallah wasu ma da suka ce rana arafa wannan yini ya fi kowane yini rana arafa ya fi kowane yini sannan mafi alkhairin dare daga faduwar rana zuwa kullowa alfajir sai Allah ya bita ta lailatul qadr Allah ya ce lailatul qadr khairun min alf shahr ajarrafi a watanni sai Allah ya ce bibita watanni guda hudu أربعة حروف إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض التي منها أربعة حروف waɗannan hudu masu alfarma masu daraja daga cikin waɗannan watanni masu daraja Allah ya bibita wannan sannan daga cikin watanni kuma da Allah ya zaɓa ya ɗaukaka akwai wannan wata mai albarka watan Ramadan idan ka dawo ayyuka da bayi suke yi ayyuka da muke yi sai Allah ya zaɓi aikin da ya fi kowanne sai ya girmama shi Allah maɗaukakin sarki cikin ayyukan da ake yi sai Allah ya zaɓi aikin da ya fi kowanne sai ya girmama shi suka ce ita ce sallah a sallah akwai tsayuwa akwai sujjada akwai ruku'u akwai karanta alqur'ani to haka idan ka tuho komai da Allah ya halitta sai da Allah ya zaɓi abin da ya ga dama ya fifita wanda ya ga dama wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar ubangijin ka yana halittar abin da ya ga dama wa yaqtar kuma yana zabar abin da ya ga dama to dan haka komai haka Allah yi, ba wani wanda zai zo ce ga abin da yake so shi za a yi mai Allah madaukakin sarki ne yake zabar abin da ya ga dama yake kuma yin abin da ya ga dama sai Allah ce mata na lahumul khiyara ba shi da zabi wannan korewa ne magana mafi inganci ma lafiya nafiya ce ai ma kana da khalqi al ikhtiyara li ba mu za mu zaɓen ba Allah ne yake da haƙƙin wannan zaɓe Allah ne ya zaɓi ranar juma'a Allah ne ya zaɓi wata Ramadan Allah ne ya zaɓi Makka Allah ne ya zaɓi annabawa a mala'iku ya bibi ta Jibril a kaza wannan zaɓi ne na Allah dan adam ba ka da wannan zaɓi din shi yasa Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amri mumine ko muminan Allah ya hukunta wannan mari to ba su da zafi za su mika wuya bida'a ga Allah madaukakin sarki akwai cikin malamai kamar Ibn Jarir al da wasu daga cikin malamai suna cewa ma kana lahum khiyara anan ma din ma ce bi ma'anar ladhi ma'ana wa rabbuka ubangijinka yakhluqu ma yasha yana halittar abin da ya ga dama wa yaktaru ma kana lahum khiyara yana zaƙar abin da su ma suke da zaɓi a kai to amma wannan fassara ba ita ce mabi rinjaye ba ita ce fassara da malamai suka rinjayar ba duk da cewa ibn jarir sabari ya kokari ya kada ni dai akai amma magana mafi inganci kamar yadda ibnu kasir ya faɗa ma din nafiya ce shi yasa ake san kai waqafi kake akan wa yaqta wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqta sannan sai ka tashi kuma ma kana lahumul khiyara ba su da wani zaɓi sama da zaɓin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce subhanahu subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wa ta'ala ya ɗaukaka amma yushrikun dangane da abin da suke yin shirka da shi ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana babu wani wanda yake shirka ga Allah maɗaukakin sarki da yayi wani abin da yake na kwarin Allah ya tsarkaka ga barin yin shirka gare shi Allah ya kaɗe shi cikin halitta ya kaɗe ta cikin zaɓi Allah ya kaɗe ta cikin dukkan lamarinsa babu wani mai tarayya da Allah cikin wannan lamarin sai Allah ya ce wa rabbuka ya wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ينتي وربك وبيدك يعلم ينا ما تكن صدورهم أبن ذكا تنسي تقول وما يعلنون أبن ذكي بينا وهو الله لا إله إلا هو شيني الله وأن باب أبن بوتا وأنا سنتنتا دفسيها إلا هو سيكي له الحمد godiya da kirari sun tabbata gare shi fil ula anan farko wal akhirah da karshe ga lahira walahu hukmu haka nan hukunci nashi ne na Allah ne wa ilayhi turja'un kuma gare shi kuke komawa ma'ana Allah ya ce wa rabbuka ubangijinka ya rasulullah da ma kai da kake karatu kake sauraro Allah madaukakin sarki ubangijinka ya alamu ma tukin nusuduru ya san abin da zukatan su suke koyewa ma'ana abin da waɗannan kafirai da ma duk wani wanda zai koye wani abu a cikin zuciya to Allah ya sani a bisa wannan sanin Allah yake zaben abin da ya dace inda yanzu za a iya yanzu ka dace ka zaɓi wa ya gaskiya a cikin nan ba lallai bane ka dace dan baka san da yake cikin zuciya ba wa ya bi imani Allah kaɗai ya sani dan baka san da yake cikin zuciya ba amma ubangijinka ya alama ma cikin musuluru ya san abin da zukatan suka koyi da haka a bisa wannan Allah yana zaɓi ne ala ilmin bisa ilimi domin babu wani mai ilimi irin na Allah dan ilimin Allah jahilci bai taba gabatar shi ba kuma ba zai zo mantuwa ba za ta same shi ba dan adam ko ilimin ki akwai jahilci gabanin ilimin duk wanda gari a duniya ya zo bai san komai ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a ba wanda ya san wani abu kowa haka zo bai san komai ba sai dai wanda ala lakum as-sam'a wal absara wal afida sai Allah ya ba ku ji da gani da zukata har yanda ake samun ilimi kenan kuma ɗan adam biyar da ya kai da tunani da riƙewa yana mantuwa wata rana zai zo wani abin ya manta amma in muha inda rabbi fi kitabin la yadullu rabbi wa la yarsa Allah baya mantuwa to amma ilimin ɗan adam yana da iyaka sannan jahilci ya gabace shi sannan kuma yana mantawa abuwa nawa ne mutum ya sani ya manta har ana kai halin da ma wani idan tsuba ya tsuba sai ya manta komai komai ma mantawa yake ya waye gari ya koma yaro yadda yake yadda ya zo yana yaro bai san kowa ba haka zai waye gari kuma ya kai irin su da manzo Allah yake neman tsari da gari, mutum ya kai arzalin umur ta yadda baya iya hukunta komai baya iya a akan bakin shi ko hannunsa yana rawa bakin yana zubar da yawo idan ya yi kaza ya manta komai manzo Allah yana neman tsari daga irin wannan to me yake kai dan adam wannan saboda dan adam tawayi ne shi yasa kullum za ka duk yadda aka yi da ci gaba na na ƙere kere na technology da sauransu kullum za ka kuma tsara bincike ake yi domin Allah ya ce wa ma wa ma kuntum ilmi illa qalila duk ilimin da dan adam da za a bashi kaɗan ne har yanzu dan adam bai gama sanin kanshi ba duk inda aka yi da yau bincike ɗan adam bai gama sanin karan kanshi ba halittar da ke jikin shi duk da wannan ci gaban da aka yi ana siyasa a kaza a yi a kaza a yi a kaza amma har yanzu bincike kuma ake akan abin da kan adam to ina kuma abubuwan da suke kewaye da Allah ne kadai ya san girman su ya san yawan su to dan haka ilimin Allah ya san dukkan komai dan haka yana zabar yana zabar bisa da yake wa ma yu'linun Allah ne ya san abin da suke bayyanawa kisa Allah ce sawa'un minkum من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصاحب بالنهار daidai ne a gurin Allah wanda ya koya zance da wanda ya bayyana da wanda ya koya cikin dare da wanda yake tafiya a rana duk a gurin Allah daidai ne ba wani abin da yake buya a gurin Allah madaukakin sarki dan haka wa huwa Allah shine abin bautawa ma'ana abin bautawa da gaskiya la ilaha la ma'budu bi haqqin babu wani abin bautawa da gaskiya da tantanta akwai ababen bauta amma na ƙarya wanda ba cancanta wanda ba gaskiya a ciki ba amma da gaskiya Allah ne la ilaha babu abin bautawa da cancanta da gaskiya illa huwa sai shi Allah madaukakin sarki shi kadai ne bautarsa take bisa cancanta kuma take bisa gaskiya lahul hamdu alhamdu suna cewa shine wasful mahmudi bi sifatil kamali ma'al mahabbati wat ta'zim alhamdu abin da ake nufi da alhamdu ka sibata abin da kake gode wa din da sibobi na kamala tare da ƙauna da girmama alhamdu Allah kake godewa to in ka ce alhamdulillah ma'ana kana mai sibata Allah da dukkan sibobi na kamala kana mai girmama Allah kana mai so ga Allah madaukakin sarki shine ma'ana alhamdulillah yabo da kirari da ɗaukaka da girma da kamala lillahi sun tabbata ga Allah to wannan yana ga Allah bil ula a nan duniya shine ta farko wal akhira da lahira duk wannan na Allah madaukakin sarki ne ba wani wanda ya cancanta a gode wa duniya da lahira a farkon da karshen sai Allah madaukakin sarki a duniya dai a zahiri ne kowane bawa mai bauta wa Allah mai tsoron Allah in ya tashi ce alhamdulillah kaga na Allah ne ke da na hamdu fil ula a nan duniya ba wanda ake wa haka sai Allah talaka zai ce alhamdulillah mai kudi zai ce alhamdulillah mai mulki zai ce alhamdulillah wanda bai da mulki zai ce alhamdulillah namiji mace yaro kun ga nafin hamdu fil ula to a lahira ba a lahira ma haka Allah ya gaya mana ‘yan aljanna cikin abin da za su ce alhamdulillahi lalai azhaba annal hazan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da wahala ya tafiyar mana da damuwa ya tafiyar mana da kunci kun ga sai alhamdulillah a ina ce wannan alahira sannan Allah yana gaya mana rana alkiyama ne daga cikin abin da bayan sa mu'mini za su ce alhamdulillahi allazi sadaqana wa'adahu godiya ta tabbata ga Allah wanda ya cika mana alƙawarinsa Allah yana cewa wa akhiru awahum alhamdulillahi rabbil alamin to wani zai yaya a lahira kuma ake hamdala bayan a lahira ba bauta shi yasa sai cewa da zai ce wannan hamdala da yan aljanna suke kamar tasbihi ne da suke yusabbihuna bihamdi rabbihim wannan tasbihi da suke yi ana kimsa musu shi ne amma ba a matsayin ibada ba yanzu suna yin shi ne a matsayin wani abu da jin daɗi shi ma ni'ima ce daga cikin ni'imomin aljanna da haka yan aljanna za su dinga yalhamuna tasbiha wata tahmid kamar da manzon Allah ya ce za a kimsa musu tasbihi da tahmidi za a sanya musu wannan suna yi shi kansa wata tsarin wata ni'ima ne amma a nan duniya ibada ne idan mutum yayi yana da lada to Allah ne yake abin godiya fil ula wal akhira a nan duniya da lahira wa ilaihi turja'un kuma gare su kuke komawa gaba daya ma'ana ko bayan za a da ku zuwa ga Allah madaukakin sarki dan haka ku tsaya ku yi abin da yake daidai wanda Allah yake so cikin waɗannan ayoyi da muka karanta suna tabbatar mana da cikar kudirar ubangiji da cewa shi kaɗai ne yake halittar abin da ya ga dama kuma ya zaɓi abin da ya ga dama wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar ubangijin yana halittar abin da ya ga dama kuma ya zaɓi abin da ya ga dama sannan kuma waɗannan ayoyi suna tabbatar mana da mashi'a cewa ubangiji yana da mashi'a yana da irada kauniya yana da ma'ana abin da ake cewa ganin dama saɓanin yan bid'a da korewa Allah mashi'a sannan wannan ayoyi suna gwada mana Allah yana yin zaɓi a cikin halittar sai zaɓi abin da yake so na mutane ko na wurare ko na ayyuka ko wannan Allah yana zaɓi kuma yayi sannan waɗannan ayoyi har wa yau suna na mana ba wani wanda yake da zaɓi sai abin da Allah ya zaɓa mata na nan mulkiyar ba su da wani zaɓi sai abin da Allah ya zaɓa musu da haka tunda da Allah ya yi kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lalle ne mai imani da shi kada mu yi jayayya da abinda Allah ya aiko dan adam kuma yana da mashi'a da zaɓi irin nashi amma kuma bayan abin Allah ya zaɓa sannan a cikin wannan ayi akwai tsarkake Allah da girmama Allah da barin abin da mushrikai suke hada Allah da shi na ababen bauta subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun sannan cikin waɗannan ayoyi akwai abin da ke bayanin cikar ilimin Allah da Allah ya san abin da bayan suka koyi a zukatansu da abin da suka bayyana wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun sannan a cikin waɗannan ayoyi akwai tabbatar da bauta ga Allah shi kadai wa huwa Allah la ilaha illa hu shine abin bauta wanda babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah sannan a cikin waɗannan ayoyi akwai kebantar Allah da tantance shi da godiya a nan duniya da lahira duk wani wanda za a gode ya koma bayan Allah madaukakin sarki yake lahul hamdu bil ula wal akhirah sannan ubangiji shi ya kaita da hukunci lahul hukmu a nan duniya al hukm al kauni wal shar'i dinna Allah ne Allah ne zai ce ayi kaza a bar kaza sannan kuma Allah ne yake tsara yadda duniya take gudana sannan kuma al hukm al jaza'i ba da sakamako shi ma na Allah ne madaukakin sarki kamar yadda Allah ya faɗa a cikin waɗannan ayoyi din gaba da mu karkari a yau akwai sanarwa da ya kamata mu yi cewa a wannan masallacin cikin abubuwan da ake tsarawa a cikin wannan wata da albarka akwai taimakawa marayu da kuma mata zawarawa musamman waɗanda mazajen suka mutu ko kuma aka sake su da 'ya'ya aka bar su da yara wannan masallaci yakan yi tsari na taimaka musu musamman a ƙarshen watan ramadan na abin da zai rage musu raɗaɗin halin da suke ciki to kamar yadda muka sani tsarin masallaci yakan yi shi, kuma aka shigo da duk waɗanda suke gefe da haka daga yau kusan muna yi cewa mun bude asusun taimaka wa marayu da mata mabukata waɗanda wannan masallaci yake ana karɓar tufafi na sanyawa amma an fi son sababbi in ba ka da sabo amma kana da mai kyau mai kwari sai ka wanke ka kawo a gyaran za a karɓa insha Allah ta'ala za a tara waɗannan mutane a ba su don akwai wanda suke mabukata ne haka nan abin da ya shafi abinci shi ma ana tarawa a raba musu haka nan idan kuma mutum bayarwa zai a cikin duka ana karɓa ana yi akan yi wannan idan ramadan ya kai ishirin kamar yadda duk shekara an saba ana gudanarwa idan aka zama gudu wannan asusu da duk wanda yake da niyyar taimakawa su yi samu malam an yake ya ba shi abin da ya niyya insha Allah ta'ala in lokaci da za a yi sanar kuma wanda yake so ya zo ya halatta ya yadda ake taimaka waɗannan za a iya sanar da shi ne ya zo ya yadda abin yake gudana ubangiji Allah mana bikin sarki ko ta mana ya kuma yafe mana kurakuran mu ya ba mu zama lafiya wannan kasa ta mu mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba daya ubangiji Allah karɓi abin da muke gabatarwa ya yafe mana kurakuran mu ka karɓi wannan ibada ta mu mutum ya yi da muka halarci wannan wata lafiya mu karshen shi lafiya cikin annashuwa da farin ciki Allah ba daukakin sarki ka yarwata mana cikin arziki da cikin rayuwa da albarka a cikin dukkan al'amuran mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين